A jiya ne dai aka sami wani mummunan rikici a unguwar Dede da ke nan yankin babban birnin tarayyar Najeriya, wanda ya haddasa hasarar dukiya da rayuka. Ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello ya mana ƙarin bayani akan musabbabin wannan rikici. Wato sanadin hatsari ne na mashin. Wata mata aka goye ta a mashin irin na haya wanda ake kira Okada. To cikin tafiya mashinan guda biyu sai suka haɗu sai aka samu hatsari da ta faɗi da yake faɗuwanta ya zo da ƙarewan kwana sai motan da ke zuwa baya ko kuma mashin ɗin ne ya take kanta sai ta mutu a wurin to sanadin mutuwanta jama'a da suke wurin suka razana aka so a kama shi mai mashin to yan uwan shi kuma masu mashin suka kama tallafi haka dan dai abun da ya faru kenan kafin ankara ɓata gari suka fito suka shiga wannan motocin mutane sai kuma suka shiga kasuwan da ake sai da katako kuma galibi ka san masu sai da katako a ƙasar nan yawanci mutane ne daga bangare na shashin kudu maso gabar na ƙasar nan to cikin haka shi yasa aka ɗauka cewa wannan faɗa ne ake tsakanin 'yan arewa da 'yan kudu kuma sanadiyan haka aka yi barna da yawa ɓata gari ne suka zo 'yan kwaya 'yan wiwi suka zo kuma da yake su duk inda abu ya tashi za su je su tuta da hargitsi saboda su yi sata to abun kuma sai ya zo ya fi karfi a to sanadin haka shine aka samu tarzuwa ministan na abuja ya ce mutum biyar ne suka rasu a rikicin da aka yi amfani da bindiga cikin hargitsin da ya faru mutane biyar sun rasu kuma an nuna min gawakin mutane guda hudu da suka rasu kuma abun damuwa shine cikin ɓata garin da suka yi wannan harzuma sun yi amfani da bindiga kuma na riga na gaya ma shi kwamishinan 'yan sanda tantance gawakin nan a ga wani irin bindiga ne aka yi amfani da shi kuma su Allah ya sa saboda kimiyya za su iya fahimta a saboda haka ministan ya bada umarnin rufe kasuwanni guda uku da ke wannan yanki na daidai hukuma ba za ta taɓa yadda wasu 'yan kalilan su zo su ɓata mana zaman lumana da muke da shi ba sanadin haka ne ma dole yanzu an rufe kasuwannin nan guda uku har na 'yan kwanaki kaɗan za mu tattance waɗansu bincike da za a yi don kowace kasuwa a bisa yadda bincikenmu ya nuna da kuma yanda waɗanda suke lura da kasuwar suka nuna ɗa'a kuma suka nuna yarda da ƙa'idojin da za a kawo to sannu da hankali za a dinga buɗe kasuwanni. A gefe guda kuma rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ta ce wannan rikici fa bai alaka da addini ko kabilanci amma dai aika-aika ne zalla na zo na gari banza. Kwamishinan 'yan sandan birnin CP Babaji Sunday ya kira ga jama'a da su yi taka tsantsan. Zauna Abuja su zama security conscious su dinga taka tsantsan shawarar da zan bayar sannan kuma su dinga bamu labarai cikin gaggawa in suka ga wani abun da ba su yadda da shi ko sun gane ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.